Assalamu alaikum assalamu barkamu da dawowa a cikin wannan shiri na musamman na abin da ya shafi a tunawa da wannan rana ta duniya ma'ana rana ta cutar kuturta a irin wannan rana da ake tuna da ita ta duniya a lahadin karshe na watan januware na kowace shekara shirin ne na musamman da yake zama muku daga tashaku mai albarka a lulaya tv hausa to kafin mu je hutu masu kalama na biyar da mu dr hussein magaji ya ɗebo bayanin sai muka katse shi saboda ku huta mu huta shi dai dama bai gaji ba muka tsaye da shi na haka za mu ɗora daga inda ya tsaya to dakta ga mu dai gare ka amma za mu so mu dan sake jefa ma wata tambaya dangane da abin da ya shafi yada ita wannan cuta ko kuma kamuwa da ita mm. kamar yadda ka bayyana cewa abin da ya shafi wanka a ruwa guda ɗaya wanda yake gudu ko kuma mm. cin abinci a ce ga wani abincin an ci za a iya kamuwa da shi duk wannan babu shi a kan abin da ya shafi ita wannan cuta din illa kawai cuɗanya da cunkoso mm. da rashin tsafta shi yake kawo yaduwar ta da kuma kamuwa da ita to kamar mu bangaren mukan kan kasar mu muna fama da abin da ya shafi sauro za ka ga shi ne ma ta hanyar sani ne ake daukan zazzabin abin da ya shafi zazzabin malaria haka da ake da kowa ya sani to ita ma wannan cuta ta hanyar cizon sauro ana iya dauka misali ya je ya ciji wanda yake dauke da ita ya zo ya ciji wanda bai dauke da ita shi ma hanya ce da ake iya kamuwa da ita ko kai abin yake to shi kamar abin da ya shafi ita cutan kuturta ba a daukan mm. ta hanyar cizon sauro kamar da muka yi magana ba a ta ta hanyar ruwa ruwan wanka eh. kamar da muka yi magana haka ba ɗaukanta ta wani hmm. abinci eh. abincin ci wanda za a ce ga kallon abinci walau eh. tuwo ne kamar da muke magana tana mana bangaren mu ne walau tuwo ne tuwon nan na masara ne tuwon nan na dawa ne tuwon nan na shinkafa ne in dai to ba za a cewa ga wani abinci kallon abinci da yake haifar mu da mutum wannan matsala ba aka ana kamuwa ta hanyar tuwo an jefa mutane matsala na'am mun kawo <laughs> misali ne <laughs> akan abin da shafi abinci wanda yake zaka samu cewa eh. shi wani abincin akwai abinci ne ana magana cin abinci ne abincin da eh. mutum ya sani wato idan muna magana abinci ba za mu dauko kallon wani abinci wanda al'umma ba su suke amfani da shi na'am so ba wai ba wai daga cikin wani alaman abinci eh, wanda kaman mutane da su kwantar da hankalin su abinci bai kawo cutar Yau yawa bai kawo magana cutar kuta a ce mutum ya ci abinci wani kallon cin abinci da yake haifin muna da mutanen mu matsala bai da shi sannan kuma kamar wuraren mu abin da shafi cizon sauro eh. watan babu abin da ya shafi dangantakar sauro Ba ya da cutar kutarta shi bai daga ciki shi baya yadawa baya yadawa bi yada cutar kuturta wata abin da ke yada cutar kuturta shine kamar tun farko da muka yi wannan maganganun mm. wayan abubuwan guda uku da muka yi magana su suke yada su ina cututtukan mm-hmm. wanda su ne suke haifar da duk abin da ya shafi wani abubuwa amma shi dama tsafta abin da ke haifarwa da muka za samu cewa shi tsafta rashin da muke magana tsafta shi eh. rashin tsafta yake haifar da sauro to amma shi sauran da ke haifarwa ba yana haifar sautin da ke sauran da ke haifar da cutar kuturta bane mm-hmm. sauran da yake haifarwa a wuraren mu za ka samu sauro ne da yake haifar da cutar zazzabi ba sauran da ke haifar da cutar kuturta ba saboda ita cutar kuturta ba a amfani wannan da ita idan da a ce mai cutar kuturta yanzu yana nan yana gidan da mutum yake mm. so idan da akwai sauro zai cije shi zai cuci wannan ba zai zama cewa kuma ya kamu da wannan cutar ba amma da za su yi gogayya zai iya samu da zai yi tari yana cikin ɗakin mm. zai iya samu da zai yi atishawa duk zai iya kama shi saboda kwayan mm. cuta ne kuma a cikin waje da iska ba a cikin waje da iska ba ba to yasa ake magana cunkoso hmm. wal haka ma kuma ita kanta cutan kuturta hmm. hatta masu kuɗi za su iya kama za su iya da ita hmm. ba yana nufin cewa shi tallaka bane zai kawai ke kama da cutar ne yawa zaka samu cewa ba wai yana magana wai sai akwai abu ne dai kamar yadda aka ce kwayoyin cuta da ake shaka na ake shaka yawa kuma mutum komai kudin sa dole yana shaka iska yawa zai iya daukan wannan cutukan abin da ya shafi wannan din so ba wai cuta bane wanda yake ta ta'allaka ake danganta da misali kamar a ce da abin da ya shafi talauci eh. kamar yadda muke magana kasan akwai canfa-canfa canfe da dama wasu suna mm. ganin kamar masu irin wani cutar da ka samu cewa ba su da gata ne ko kuma rashin eh, kuɗi abu ne dai kawai ya cuta dai da take yawo wanda yawo take yawo ita kama kowa ne ne zai iya kama shi ya kuma yi kama da ita da wannan cutar haka ne to abin da zamu so mu ji to shi kamar wanda ya kama da wannan cuta din akwai wasu abubuwa da ya kamata ya guda kamar na abinci ko wasu abubuwa da bai kamata ya amfani da su ba har sai ya gama magance ko dai ya ta'allaka da zuwa wajen likita da yake na'am kamar shi abin da ya shafi ita wannan cutar babu wani ce za a ce mutum ya daina ci da za ta haifar mishi da amma idan ya je ga likita ba mamaki a jikin jikin shi lokacin da likita ya duba shi mm. akwai kuma wasu ta haifar mishi har da wasu matsalolin wanda ya shafi kuma za a hana shi amfani da wasu abubuwa haka amma ita akan kanta in ita kanta in ita kadai da bata da matsala da cin abinci mm. ko wani irin kala abincin da mutum zai iya ci gaba zai iya cin abincin shi amma idan saboda tana kama za ga ta yi ruwa ta bata mm. mutum kafa ta bata mutum jiki ko hannu ko ido mm. ko baki ta fitar mai da wannan din shi ko fatan jikin shi ko kunni bayan kunni ya da da tabbai a jiki dai haka ko mace ne ya kai ga bata mata abin da ya shafi nonon ta haka to mm. zaka samu cewa idan aka je asibiti a ga likita ba ma ke idan aka duba ta aka gwada za ga cewa wannan ciwon saboda ya riga ya ci jikin ita wani mm. cokutar kila ba mamaki ya haifar mata da wani matsala to idan likita ya duba ya gani zai iya duba ya ga cewa to ai ya kamata daina cin wani abu ko kuma a'a ta rage cin wani abu kuma ta amfani da abu kaza so mm. wannan kuma ya danganta da shi lokacin da ciwon yake da likitan da aka je aka samu a asibiti da ya duba ta to dakta muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi wasu kalan muna fata an amfani da abin da likita dr hussein magaji ya bayyana kuma za a yi aiki da shi a aikace insha Allah muna godiya za mu koma ga malam abdulrashid shehu bisa wasu tambayoyi da za mu dan watsa wasa to malam abdulrashid dangane da ita da wannan cuta din muke so mu ji kamar ya ake kare ah, haduwar ita wannan cuta din kamar da dai dakta ya ɗan yi bayani ga abin da dangane da hana yaduwa ta to amma dai za mu so mu ji gamsasshen bayani kan abin da ya shafi hana yaduwa ta to Na. Eh, ita wannan cuta kamar yadda bayani ya gabata cewa mafiya tana yaduwa ne tsakanin al'umma ba mafiya abin da bincike nuna cewa ba kaman ana kamuwa da ita ba ne ba kaman hanyoyin da ya ce ba a kamuwa da su ko hmm. abinci ko ruwa ko wani irin wasu makamanta haka na a mutum ne saboda cuɗanya tsakanin shi da mutane ko hmm. ta hanyar atishawa ko tari ya zama wani abu daga cikin eh, abin na saboda lokacin da mutum ya atishawa za ka ga wasu abubuwa sun fita daga yawa sun fita so irin waɗannan abubuwan ana kamuwa da ita ta haka hmm, so eh, ɗaya kenan sannan kuma haka nan gogayya ta jiki su ma suna sa a kamu da ita gogayya ta jiki ana ta shafi misali eh, goga jiki misali a ce yaro hmm. kamar misali yaro da mahaifiyan shi kaga ai ba za ka yawa ba za a raba su ba haka nan misali yanzu yin amfani da sutura hmm. misali wani ya sa sutura ya cire wani ya saka hmm. haka nan eh, kamar misali eh, wasu abubuwa irin haka nan kamar soso na jiki eh, kamar soson wanka tawul eh. yawa irin waɗannan to idan ya zama ana yawaita amfani da su to za ka ga ana kamuwa da ita to kaga amfani da su ma'ana ana cuɗa ana cuɗanya an haɗu akan su yawa to lokacin da kuma ake son a daina kamuwa da ita to shine lokacin da aka ga mutum yana da wannan cutar so kaga waɗannan abubuwan su da ke kewaye da mutum hmm. akwai abin da ake ce makaman personal materials abinda mutum zai amfani da shi kan kansa eh. so ya kamata a kiyaye su karal mm-hmm. misali safa eh, da sauransu wanda kaga sun cuɗanya ne da jiki da jiki kai tsaye kai tsaye hakanan kuma lokacin da mutum yake dauke da wannan cuta kamar abu da ake ce ma active period mm. mafiya cututtuka irin waɗannan sun akwai abin da ke ce active period mm. wato daga lokacin da mutum zai iya yada su ga wani mm. so wannan lokacin ko da misali inda mutum zai je ma wajen likita ba za a ba shi shawara irin waɗannan mhm. akan cewa ya kiyaye eh, mu'amala da mutane ko kuma su mutane su kula da irin waɗannan yanayi kan mhm. sai su rage mu'amala da shi wannan rage mu'amala da shi ba wai a kyamace shi ba ne ba a shi ma kuma ya fahimta cewa ba ana kyaman shi ba ne ba ana tsoron yada ne eh, ana kokarin a kare kai ne daga kamuwa da ita sannan kuma misali ɗaya daga cikin hanyoyin shine a wayar ma mutane kai shin ya wannan nan take sannan kuma ya alamomin cutar nan yake shine sai zama eh, alal misali kamar an je asibiti da wuri mm. kafin wannan cuta ta kawo illolin da take kawowa shine kamar neman fuska fitan gira da fitan yatsu da mm. sauran matsalolin da take kawo so waɗannan wasu daga ciki ne sannan kuma misali yin amfani da duk da kamar magana da ni ɗazu ne babu wani rigakafi mm. na musamman wanda za a yi ma mutum wanda zai hana shi yaduwa kamuwa da wannan cutar so amma kamar tsafta da mm. kuma kiyaye kai daga eh, mutanen da suke kamu da wannan cutar mm, sannan kuma da lura da waɗanne irin alamomi ne wannan cutar take haifarwa mm. sannan kuma da kamar zuwa asibiti mm. check-up din nan da muka yi magana shine lokacin da ka je asibiti aka binciki jikinka so kaga daga nan akwai wasu matsaloli za a iya gane wannan dai shine rigakafin zai zama a takaice yawa wannan shine rigakafi da kuma kariyan kai wato a kare kai sannan kuma a kare al'umma daga kamuwa da wannan cututtuka sannan kuma eh, wani lokaci zaka ga masu likitocin fata suna ba da shawaran cewa mm. je asibiti kamar duk bayan wata shida ko shekara guda so lokacin da aka je ko da babu akalla za su diba fata da mm. sauransu sai su ga wani matsaloli ne ke mm. kamuwa da shi sannan kuma ita society kamar ita al'umman da suke zaune a guri duk lokacin da aka samu Eh, me yake da suna wani yana dauke da wannan cutar mm. so wannan lokacin za a yi kokari a wayar mu mutane da kai mm. su likitoci su mai da hankali a waɗannan wuraren da ita hukumar lafiya akan cewa wani ya kamu da wannan cutar mm. da bai da ita to sai ya zama an wayar mu mutane da kai sun fahimci a cutar nan take yaduwa da sauransu so wannan kenan so sannan kuma akwai eh, batun shi magance cuta misali ya zama lokacin da mutum ya ga wannan alamomin to a sauri a magance ta saboda eh, kaman tana ɗaukar lokaci a jiki mm. amma mafiya lokacin da ake take yaduwa tsakanin mutane shine mm. kamar active period da nace lokacin da alamomin suka bayyana sosai eh, to a lokacin ta riga ta to lokacin tana da saukin a yada tsakanin mutane idan ya zama bata bayyana ba lokacin da take bata bayyana ba wanda suke ce ma incubation period mm. shine lokacin da mutum ya kamu da ita amma bata fito jikin shi ta bayyana ba to wannan yana da wahala ya da eh ba lallai mutum wani ya kamu da misali mutum wanda ke dauke da ita ya yada ya mm. kai ta zuwa ga wani ba so saboda haka nan Eh, irin waɗannan matakan su ya kamata a kiyaye wanda zai hana wannan kamar yadda likita ya magana cewa a ƙasashen da suka ci gaba za ga a makarantu mm. eh, a ko'ina ne mm. eh, kamar asibitoci ko a wuraren makarantu a ma'aikatu ana liƙa kamar fastoci da ana raba article kamar a rubutattun takardu a talabijin ana mm. da gidajen rediyo ana amfani da su wajen wayar da kai so duk wasu matakai ne wanda za a amfani da su wajen kiyaye yaduwanta saboda ita wannan kamar yadda muka yi magana kwayoyin cuta ne wanda kuma suna shiga jiki sannan kuma in muka kalli illolin da suke yi to mm-hmm. lallai ya kamata ya zama an ba wanda ke son irin wannan matsalolin su samu da shi ko na rashin yatsu ko kunewan fuska mm. ko wasu abubuwa wanda za su bata jiki da yawa su waɗannan su ne matakan da ya kamata a bi wajen kiyaye yaduwanta Inshallah Abdurrashid muna godiya sosai sa bayyana wannan zan ce hanyoyi na kare kai da kuma kare yada ta. to masu kallon zamu kuma kan dakta dangane da abin da ya shafi a kyamatar su masu wannan cutar ban san wane kira za a yi ga al'umma da wayar musu da kai kan abin da ya shafi a kyamatar masu wannan ciwo da kama abin da ya shafi shi kyamatan mai irin cuta irin wannan abin da shafi na kuturta mm. shi za ka cewa akwai tsoro da kuma rashin sani eh, ya ita kuturtar take ya ake kama da ita saboda wasu suna ta ne ta dalili ta abu biyu wani mm. suna tsoron cewa ba sani ba cewa za su iya kamuwa a da yaushe da irin wani cuta da mai cutar sannan kuma suna tanin kamar yadda na muka kawo na tun baya akwai canfi. cewa mm. laifi wa'annan bayan mutanen suka yi sai zama da suka koma haka so aka akwai yanayin eh, tunani akan ita wannan cuta mm. abin da shafi mutane so abin da ya kamata shine cewa shi mai wannan cuta ba bai kamata yin kyamatan shi ba saboda haka ko babu komai ba wai wani laifi yayi ba eh. wanda Allah ya mai da shi haka kuma a ce mm. aljanu ko eh, kuma wani abu suka rude shi ko wani abu kamar yadda wasu suke tunani akai a ciwo ne wanda yake ta dalilin kwayoyin cuta ne Saka haifar mai da wani abu kuma za a iya magance kuma kowa zai iya wannan din ta zai iya kamuwa da ita so alhamdulillah ka samu cewa kamar yanzu ka samu irin kasashen mu kamar eh. yadda yake cewa su gwamnatoci sun yi kokari wurin wayar mu da al'umma kai eh. akan abin da shafi ita wannan cutar wanda ka samu cewa hatta masu irin wannan cutar ka suna yawo cikin al'umma za ka suna yawo ko bara ko suna zaune wuri kuma suna ma'amala da mutane amma sakamakon wayar da kan al'umma da aka ya zama da cutan ai kyamatan eh. ya ragu to su kuma musamman masu irin fama da wannan cutar akwai abubuwan mm. da ya kamata a ce sun kiyaye kansu mm. da irin wannan abu na farko su dinga tsaftace jikinsu mm. ba yana nufi cewa dan mutum na fama da cutar kuturta sai zama cewa kuma ya daina tsafta ba baya sa kaya masu kyau bai kiyaye eh, wannan din shi ba zai a ce kawai ko da kana neman sadaka ne ko za ka shiga cikin mutane ba sai zama ka sa kaya marasa kyau a jiki ko kuma ka bar cutar nan har tana jikin mutum kaga ta bata mai yatsu ko ga hannun maharuwa yake ko kuma wani za ga idan shi saboda ta ci idan ne wani mm. za ga ido ta bata mishi har idan ya cire ya wani kwantsa ya zama kamar irin abin tsoro ma haka eh. bai da kyan gani haka so kaga su dole al'umma idan su gama irin wannan ya zama cewa su kuma suna kyamun shi mm. wasan kowane bangare ya kamata cewa su yi kokarin kiyayewa shi mai tare da irin wannan cutar da yake kamar da muka yi magana ba mm. wai wani laifi ba cuta ne wanda ta kama shi to ya nika kiyayewa mataki ya nika tsaftace jikin shi ya kuma ka kiyaye ne ya kamata shiga cikin mutane mm, yau saboda idan mutum ko da wannan cutar zaka samu cewa idan ya tsaftace jikin shi ya sa kaya masu kyau ya wanke jikin shi da komai da komai wani ba zai iya lura cewa yana da wannan cutar ba sakamakon cewa bai ga alaman shi mai wannan mun amma abin da ma tunda an ce ana warkewa ana warkewa ana shan magani a warke to kaga akwai fata na rabu da ita haka ne ya kamata ya zama ana gyara yawa to musamman kuma zaka su irin mutanen mu zaka idan su masu irin wannan cutan zaka cewa suna tafiya ne a cikin kazanta da rashin tsafta wanda ko babu cutar dole a guje su kaga dole dole a guje su zaka mutum ko da a wurin da yake zanne misali ko da sadaka zaka ba su ko wani abu zaka ta inda suke zaune ba su tsaftace wurin kaga wannan kuma shi koda wanda zai zo wurin za ga yana kyaman ya zo wurin mm, saboda me yasa yake kyaman ya zo wurin saboda rashin tsaftar wurin mm. so amma da zai ga mutum a tsaftace yake kaman ya wurin da yake ya tsaftace ka ya sa kaya masu kyau ya wanke yayi wannan din yana zuwa yana ansa maganin shi mm. ko a haka ne idan ya gan shi ma zai iya bashi sadaka wannan ba zai iya gane cewa ma ya da wannan da luran ba to zaka samu cewa su al'umma akwai dalilin da suke kyaman su su kuma akwai abin da yasa ake suka yi ake kyaman su so amma abin da muke magana shine cewa a su musamman masu irin wannan cutan su daina barin jikin su babu tsafta hmm. sannan kuma duk wanda ya kama da yawan cutar ya kokari ya tafi asibiti ya rinka hmm. shan magani saboda cewa yana shiga cikin al'umma eh. kamar yadda kowane dan adam yake shi ma dan adam ne kamar kowa hmm. sai zama cewa ba za a rinka kyaman shi saboda dalilan wasu kuma ko ba kuma ba zai zama yana yada ta ba ba zai zama yana yada ta ba saboda aka san dama rashin tsafta yana kawo abin sai yake yada ta so dole mutane suke gudu saboda idan bai da tsafta za su tana cewa ko da kuɗi zai bashi zai ga idan ya mika mai kuɗin nan hannun shi zai iya taɓa hannun shi to zai iya kama da ita so kaga za ga yana da cikin dalilin suke mutane suke kyama ko da a moto ne leko yana neman sarka ko wani abu ga ga mutane suna gudu ko da glass ne mutum da ya soke glass motin shi sai ga an leko sai ga alama mai irin wani cutu ne za ga ya maza maza ya kulle glass ya rufe idin shi saboda yana tunanin ma idan ya haɗa ido da shi zai iya kama da wannan cutar. haka ne to na godiya sosai malam sani na fata dan in mutane za su amfana ko kuma masu kallon za amfana da wannan shawara da aka bayar wajen abin da ya shafi masu dauke da ita wannan cuta din ya za ya zama na ba a kyamace su ba to za mu kuma wajen malam abdulrashid kan tambaya ta karshe a cikin wannan shiri din shine da ganin abin da ya shafi check up ko kuma abin da dai kai magana a kai wajen gano ita wannan cuta din to me yasa kaman abin da ake fuskanta na abin da ya shafi asibitin kwakwalwa eh. za ga mutane suna gudun zuwa saboda kada ya zama abin magana ko abin tsokana ko abin jifa cewa suna da matsalar hankali na haka suke zuwa to haka ka kazalika shi ma matsalar fata din me yasa aka ware shi ba haɗa shi a cikin asibiti ba saboda ko ya mutum aka ga ya tafi dama dai abin da ya fi suna shi wannan asibiti din yayi suna da asibitin kutare eh. to aka ga mutum ya tafi wannan asibitin sai ka ga wai ya shi ya je a yi check off ne to amma sai ah. ka ga abin da za a fassara da ba eh, wato eh, kamar yadda na fahimta shine mutanenmu akwai kamar a ce karancin fahimtar cututtuka haka kamar yadda likita yi magana cewa cuta ce wanda tana iya kama kowa kuma ba wayanka ba ne ba ba hikima ba ne ba ba menene ke sa ka kauce ma wannan cutan ba so ya kamata shi mutum mm-hmm. ya san eh, menene abin da ya hau kanshi ko kuma me ya dace yi shine na farko ya manta da mutane cewa idan ya ga wasu matsalolin da bai bai ba su kwanta mai a rai ba ko kuma za su iya kawo mashi illa to lallai ya gaggauta zuwa asibiti saboda misali yanzu in ka biye ma mutane cewa in ka je wannan asibiti ai za su ce kila ina da kuturta ko za su ce kaza kaza eh. sai na fasa zuwa so eh. lokacin da cutan ta ci to in aka in ya zama cutan da kake gudun a ce ita ce ke gare ka sai baka je ba eh. sai kuma yanzu cutan da sai ta saka same ka sai zama kuma yanzu ta ci galaban jikinka ko kuma ta bata maka jiki so menene amfanin kin zuwan da kai tun farko eh, amma misali lokacin da ka fahimci a'a ko ma me za a ce a ce hmm. tunda misali bayan ka je asibitin aka gano eh, kana da wannan cutar sai aka yi sauri aka baka magani sai kai bayan shekara biyu ko uku ma hmm. wani ma ya manta ka je wannan asibiti ya ma manta kuma baya ganin wani alamun cuta a jikinka amma lokacin da ka ji cewa a in na je wannan asibitin ai za su ce ina da cutan kuturta hmm. alhali ko kuma ban da ita ko kana jin tsoron a zarge ka da wannan so kaga misali eh, lokacin da ka ji wannan tsoron so kaga yanzu in ba ka je ba har wannan cutar ta ci jikinka ta abin nan to yanzu kila bayan wannan shekara bin da zaka yi to yanzu kila zaka wayi gari kana kuturu ko kuma kana da na kasan kuturu kuma za a dogon lokaci ana zuwa asibiti wato sannan kuma za a dauki dogon lokaci ana magani so su kuma al'umma abin da ya kamata su gane shine cewa mm. ita cuta ba na farko cuta ba mutuwa ba ne na biyu kuma cuta ba dabaran mutum bane ba ba menene ke sa iya kauce mashi ba haka ne ba rashin dabara ne yake ake kamuwa ba yawwa ba yawwa ba shine ke sa a kamu ba to saboda haka nan idan mutum ya je asibiti ko ma me ke damun shi neman lafiya ya je kuma kai da zaka tsaya ko ka yawo da magana cewa ya je ko kuma ka gulman shi ko wani abu mm. so kai ma fa kana iya kamuwa tunda misali kamar yadda muka ce wannan kwayoyin cuta ne wanda mm. eh, ba ganin sa ake a ido ba mm. kuma baka san ma lokaci zaka ga mutum zamu je kasuwanni zamu je asibitoci mm. zamu je makarantu zamu je rayuwa cikin jama'a ake ah, dole yau ana rayuwa cikin jama'a wani ma zaka yi mu'amala da shi baka taba sani shi ba ko zama mota haya ma ya a mota ko a wane ne kuma zaka ga akwai cututtukan da zaka ga dalilin wannan wani zai yi tari wani zai yi atishawa duka bayan da za a yi kai magance ka kiyaye kanka kai kadai hakan dan ba zai yiwu ya rayu shi kadai yawa ba zai yiwu mutum ya rayu shi kadai ba to saboda haka nan eh, shi neman magani ina ga ko a musulunci an kawo wannan abin nan cewa neman magani wajibi ne akan mara lafiya to shi abin da nake so mu gane ni da masu kallo church me yasa su ah, asibiti ko kuma gwamnatocin suka ware wannan asibitin da ba sashi cikin ah, yawa yadda mutum zai na farko asibiti za ka ga irin waɗannan asibitocin kamar misali asibitin fata eh. kaga kamar misali muna da cutan kyasfi eh, eh. ɗin nan muna da makero muna da ƙazuwa da sauransu kaga da cututtuka ne na fata wanda su ba kuturta ba ne ba amma akwai yiwuwar kila a kwantar da mutum a ciki misali ko mm. fatan shi ta lalace sosai zai yi a kwantar da shi a wannan asibitin eh. so kaga in yana haɗe da wasu wanda ba irin wannan cutar ke su ba zai yi su kamu da haka ake so saboda haka ne shi yasa yake da muhimmanci sai a ware su so wannan shine babban dalili sannan kuma masu ba da wannan kulawan to eh. zaka ga likitoci ne kwararru na musamman to saboda haka nan yin a ware wannan asibitin ya fi a haɗa shi haka ne ta da shi saboda yanayin lokaci to insha Allah tambaya ta karshe ga Dr. Hussein Magaji wanda mm. zamu so shi ta ma ya bada shawara ga masu kallon mu mm. shine abin da ya shafi auratayya shin kana ganin ya kamata ga wanda suka fahimci junansu aka shirya kamar za a aure ya kamata su je su gwaji na abin da ya shafi ita wannan cuta din ko kuwa ban san dai me za ka ce masu kallo wannan abin da ya shafi wannan kamar shi abin da shafi cuta ita ta kuturta kamar mm. da ka samu cewa mu alhamdulillah irin kasashen mu su Najeriya ka samu cewa kamar babu wannan cututtuka eh. to za ka kamar akwai cutan da ya zama cewa ita ta zama gama gari ne to amma kamar kasashen da suke da irin wannan cutan eh. yana da kyau idan mutum kafin sai aure su je su gwada a gwada su je asibitin fata a gwada su cewa babu ɗaya daga cikin su wanda yake dauke da wannan cuta mm. kafin su yi aure haka ne saboda zama ta wuraren mun da ya zama na akwai karancin ta din to ya zama na kama a gidan akwai mai ita mutum ya ji labarin akwai mai ita din to ya kamata dai ya je kafin a ce an abin nan kenan na'am idan ya zama na cewa yawa idan ya zama na cewa gidan akwai mai ita da eh. yana da kyau a je a gwada ga shi wannan wanda ya gina saboda za a ya dauka ya zama cewa in akwai a mai gidan a gidan sai ya tafi asibiti a duba cewa wannan wanda zai aura ko kuma shi wanda zai aure a gidan bai dauke mm. da wannan ciwon to yana da gaskiya yana muhimmanci mutane su rinka wannan abu nan kiyaye da kuma kamuwa kamuwa da ita na to muna godiya sosai askallan mu ana muka kawo karshen wannan shiri na tunawa da wannan rana ko kuma tunawa da wannan cuta ta kudurta irin wannan rana ta lahadin ƙarshe na watan januwari wanda ake yi a duniya gaba ɗaya a kowace shekara kenan a madadin ni da na gabatar abdullah adam da kuma su wayannan manyan bakin namu dr hussein magaji da malam abdulrashid muna muku fatan alkhairi da kuma ƙoƙarin insha kawo muku irin wannan shiri a ƙarshen kowane wata na shekarar bature mana kowace rana da aka ware a kowane wata na tunawa da wata cuta za mu yi mu ma mu kawo mu ba da shawarwari mu wayarwa da mutane kai akan abin da ya shafi ita wannan cuta din insha Allah muna fatan ya a kasance tare da mu a cikin shirye mu. ina muku fatan alkhairi da sake saduwa a zama na gaba karkashin wannan shiri na kiwon lafiya a wannan tasha taku mai albarka lulaya tv hausa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh